kawo wanka ga ruwa ya kare wa ɗan kada jama'ar musulmi masu kallonmu da sauraronmu wannan kasar da kuke kallo kuke saurare shine kasar na farko daga cikin kasusuwan da muka sa wa taken ja'afar abinda muke kokari mu nusar a cikin wannan kasar din shine wa ya kashe malam ja'afar don haka wanda da ya ji wannan kasar din sai nemi na gaban shi insha Allahu ta'ala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 daga masallacin markazu salafiya namba 46 majalar tudun wada zaria jihar kaduna najeriya muke gabatar muku da wannan lacca karo na biyu ko kasar na biyu mai taken wa ya kashe malam ja'afar wannan lacca ce da kake saurare kake buƙatar a yanzu dinnan ka nemi kasar na ɗaya domin wannan shine kasar na biyu wanda yana ɗauke da bayanai masu ɗimbin yawa waɗanda za su haskaka maka domin fahimtar abubuwan da za ka ci gaba da saurare nan gaba kaɗan a cikin wannan kasar ɗin allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayan da muka kawo tarihin asalin kisan kai a cikin ainihin 'ya'yan adamu da kuma matsayin kisan kai da kuma bayanai dangane da tarihi mafi girma game da ainihin kisan annabawa da bani isra'il da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa suka daɗe suna yi a cikin ainihin wato wannan duniya ta mu irin su fir'auna a yanzu za mu tsallaka ne zuwa gaba ta gaba ita ce munin kisan annabawa da malamai a cikin alkur'ani menene allah ya bayyana mana na munin wannan mugun aiki na kashe annabawa tare da cewa waɗannan bayi na allah su ne fitilar Allah da suke haskaka wa duniya waɗannan bayi na Allah su ne waɗanda suka gaji masu isar da sakonnin Allah waɗanda bayan annabawa su ne Allah ya danka fitilar haskaka wa al'umma su ne malamai kowa ya sani idan ka ɗauki wannan ƙasar tamu Najeriya za ka ga mutanen da suka fi kowa tsaro da zaman lafiya da samun aminci a rayuwa a gida ne ko a kan hanya su ne malamai domin ko 'yan fashi ne suka tara malami ba su yi mishi komai ko gida ne 'yan fashi suka fado suka ga gidan malami ne ba su yi mishi komai duk abin da ya faru sai mutane su sheƙa da gudu sai su shiga gidan malami suna ganin sun tsira sai zama yau da malaman da masallatansu da gidajensu babu aminci me yasa saboda sarakunan gargajiya sun motsa 'yan siyasa sun motsa 'yan bidi'a sun motsa azzalimai sun motsa lallai sun sha alwashin ba za su daina zalunci ba su kuma malamai sun sha alwashin ba za su ainihin daina wa'azi game da zalunci ba lallai sun sha alwashin ba za su daina bid'a ba su ko malamai sun sha alwashin ba za su daina wa'azi game da bid'a ba lallai sun sha alwashin ba za su daina shirka ba su kuma malamai sun sha alwashin ba za su daina wa'azi game da shirka ba wannan ita ce ainihin asalin jayayyar da ke tsakanin malamai da waɗanda suke kashe su a wannan ƙasa da kuma ko'ina ka ji kisan su a duniya shin wannan kisa na malamai ko yana da tarihi a baya shin wannan kisa na annabawa ko yana da tarihi a baya na'am littafi mafi gaskiya wajen tarihi mai inganci shine alkur'ani allah ya ce waman asdaqu min allahi qila waman asdaqu min allahi hadisa wa ya fi allah gaskiyar zance maganar wa tafi gaskiya fiye da maganar Allah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin hadisin muslim ya ce fa inna asdaqal kalami kalamullah zancen da ya fi kowa gaskiya shine zancen Allah to tun da haka ne lallai ne mu buɗe alkur'ani mu ji menene Allah maɗaukakin sarki ya faɗi dangane da matsayi da kuma munin waɗanda ke kashe annabawa. aya ta biyu a cikin suratu ali imrana allah maɗaukakin sarki ya ce lazina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين kun ji abin da Allah ya faɗi a aya ta 21 zuwa ta 22 Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayatillah lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina suke kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da annabawan nan sun cancanta a kashe su ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi waɗannan da ke kashe masu umarnin mutane da yin adalci a nan saboda nauyin aikin da kuma bambance munin aikin kisan annabawa da kisan malamai sai allah ya sake ta kalmar saboda tana da nauyi ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an na bighairi haqqin sai sake cewa wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil na minan nasi yo sai ce sai ce ya ladhina na bi ayatillah wa ya na yaqtuluna an-nabiyina bighairi ya amuru na بالقسط minan nas? amma me yasa Allah ya sake maimaita wa yaqtuluna ya amuru na qist minan nas sai dan Allah ya nuna yadda kisan annabawa ike da dameji da barna a cikin isar da sakon Allah haka kashe malamai yake da dameji da barna a wajen isar da sakon Allah yadda kafir cewa ayoyin Allah ike da nauyi a wurin Allah haka kafir cewa ayoyin Allah da annabawa ke faɗi yake da nauyi a wurin Allah haka kafir cewa ayoyin Allah da malamai suke wa'azi da su yake da nauyi a wurin Allah don haka sai gwama kafirci da kisan annabawa ya gwama kisan annabawa da kisan masu umarni da kyakkyawan aiki a nan ina son ku dubi mu ne hausawa da hausa muke cewa malamai malamai amma shi allah a wani wuri ya kiraye su malamai amma a wajen gudanar da aikin shi ba da malamai ya kira su ba sai ya kira su da sunan da ya fi ɗaukaka fiye da sunan malanta shine wa ya'muruna na qist minan nasi masu umarni da a tsaye da gaskiya daga cikin mutane na'am masu hana zalunci masu cewa lallai sai an yi adalci lallai an zalunci mutane lallai an cuci mutane a wuri kaza lallai wance da aka kashe ta a fito da haƙƙin lallai wane da aka kashe shi a fito da haƙƙin lallai wane ya yi zalunci lallewa ne kar ku sake zaben shi lallewa ne matsafi ne wa ya'muruna bil qist minan nas suna umarni da ayi adalci a cikin mutane Allah ya ce to duk wanda yake kashe irin waɗannan mutanen fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi. kun ji ya ku waɗanda ko kashe malam ja'afar yan ɗariku ne ku ko yan ƙungiyoyi ne ku yan movement ne ko ko sarakunan gargajiya ne yan siyasa ne ko kowa ne allah yana cewa a yi muku albishir da azaba mai raɗaɗi wannan gargaɗi ne matsayinsu fa da ayyukansu sai allah ya ce ula'ikan lazina habitat a'maluhu waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suka ɓaci fi duniya a nan duniya gaba ɗaya gaba ɗayan ayyukansu sun ɓaci a nan duniya duk aikin da za ka aikata ya ɓaci a nan duniya sallah ce ko azumi zakka ce ko ginin masallaci zikiri ne ko karatun alkur'ani duk abin da za ka aikata gaba ɗaya aikinka ya ɓaci a nan duniya wal akhira haka nan kuma a ranar lahira za su waye gari a dandalin alkiyama fankan fayau ba su da komi na alheri Allah ya ce wa malahun min nasirina sannan ba su da wanda zai taimake su ina son ku haɗa ƙarshen wannan aya da hadisin can na ɗazu wanda muka kawo riwayar al'imamun nasaya cikin sunan kubra da ibnu abi shaiba cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya ce Allah ya hana shi ceton wanda ya kisan kai da gangan wa malahun min nasirina ba su da wanda zai taimake su jama'a kun ji abin da Allah ya faɗi kun ji barnar da wanda yake kisan annaba da malamai da masu umarni da kyakkyawa da hana mummuna barnar da yawa kan shi ya ruguza ayyukan shi tun anan duniya har lahira sannan tun anan duniya an nemi shi albishir cewa shi dan wuta ne idan muka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga al abdulrahman Abdurrahman ibnu Abi Hatim Razi a cikin tafsirin shi ya ainihin ruwaito hadisi sahihi haka al'imamu ibnu kathirin ya kawo wannan hadisi ina karantowa ne a ƙarƙashin wannan ayar da na kawo daga cikin tafsirin ibnu kathirin alimam abdulrahman ya ce haddasana abu zubair alhassan ibnu ali Ibn muslim annaisaburi nazilu makka haddasani abu hafs umar ibn hafs yani ibn thabit ibn zurara zurara al-ansari قال حدثنا محمد بن حمزة حدثني أبو الحسن مولى لبن بني أسد عن مكحول عن قبيصة ابن ذؤيب الخزاعي عن أبي عبيدة ابن الجراح قال babban sahabi aminul umma abu ubaida ibn al-jarra ya ce qultu ya rasulallah na ce ya manzan allah ayyun nasi ashaddu azaban yawm qiyamah a ranar alkiyama wane ne zai fi kowa shan azaba a cikin mutane waɗanda suka kashe malam ja'afar mahmud adam ku karkaɗe kunnanku da kyau ku ci waɗanda suka kashe malam umaru ɗan meshiya ku karkaɗe kunnuwanku da kyau ku ji sahabi ne yake tambayi manzon Allah sallallahu alaihi a ranar alkiyama wane ne ya fi kowa shan azaba a cikin mutane kala manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam rajulun qatala nabiyan aw amara bil munkari wa naha anil ma'ruf mutumin da ya kashe annabi ko kuma yayi umarni da mugun abu ya hana kyakkyawan abu ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله يكرنت ونن آية إن الذين يكفرون بآيات الله لله ودن سو كافر وآيو ين الله ويقتلون النبيين بغير حق سكي كشا النباوة باتارد دليلي با ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس سكي كشا متانا دكي أمرني da tsaye da adalci ga mutane fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba mai radadi manzon Allah ne da kan shekaranto wannan aya yana karawa magana shi karfi ne da yake bai wannan sahabi hadisin al'aya sun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah ya ce ya aba ubaida ya kai aba ubaida dan jarrah qatalat banu isra'ila 43 nabiya banu isra'ila suka taɓa kashe annabawa arba'in da uku a rana ɗaya min awwalin nahari fi sa'atin wahida da hantsi a cikin lokaci guda ba wai wannan an bi shi da safe an kashe wannan da rana wannan da yamma wannan jiya wannan shekaran jiya wannan badu wannan badu a'a da hantsi a lokaci guda suka kashe annabawa guda arba'in da uku yahudawa kenan ثم قام مئة وسبعون رجلا من بني إسرائيل sannan sai aka samu malamai mutum ɗari da saba'in suka miƙe daga cikin bani isra'il fa'amaru man qatalahum bil ma'rufi wa nahawhum anil munkar suka ci gaba da wa'azi daga cikin wa'azin har suka koma suna wa'azi ga waɗanda suka kashe annabawa arba'in da uku ɗin can suna umarninsu da kyakkyawa suna hana su game da mummunan aiki fakutilu jami'an min akhirin nahar da yammaci gaba ɗaya sai aka ba kashe waɗannan malamai guda 170 min zalika yaumi a wannan yini lalzi na zakar Allah azza wa jalla manzo Allah ce su ne waɗanda Allah yake ambato ana kun ji bani Isra'ila da hantsi suka kashe annabi 43 da yammaci suka kashe masu wa'azi 170 a wuni guda bani isra'ila kenan shine allah ya ce lallai waɗanda suke kafircewa ayoyin allah suke kashe annabawan allah ba tare da haƙƙi ba suke kashe masu wa'azi suna cewa a yi adalci a cikin mutane ba musu albishir da azaba mai radadi na'am daga cikin dalilan da suka kawo na kisan malam ja'afar mahmud adam shine na ɗaya yana rikita musu siyasa idan suka saka su nan idan ja'afar ya ce ga inda al'umma za su yi to ba za a saurare su ba wannan ya yi kama da abin da ya faru shekara 200 da ta wuce tsakanin shehu usmanu dan da sarki yumfa sarki yumfa idan ya ce ga alƙiblar shi idan ɗan fodiyo ya ce ga tashi idan ba ta daidai da ɗan fodiyo ba jama'a ba za su saurari ta sarki yunfa ba sai ta ɗan fodiyo kanawa suka ce malam ja'far ya naɗa kanshi ya zama sarki ya naɗa kanshi ya zama matsayin mai martaba yana buɗe masallatan juma'a yana kuma naɗa limamai a ƙarƙashin haka jinin shi ya halatta haka suka faɗi kuma aikace gashi nan sun halatta mun gani to amma ta Allah ba taku ba wannan abin da hadisi ya bayyana kenan jama'a al-imam ibn kasirin ya ce wa an abdullahi ibn mas'udin kala abdullahi dan mas'ud ya ce qatalat banu isra'ila thalathami'ati nabiyyin min awwalin nahar bani isra'ila sun taba kashe annabawa guda ɗari uku da hantsi wa a kamo suka bakalihin min akhirihi suka koma suka buɗe shagunan su da supermarkets aka ci gaba da harkoki da cefane wannan asari ma Al'imamu ibn abi hatim shi ya ruwaito shi a cikin ainihin tafsirin shi jama'ar musulmi kun idan kun fahimci waɗannan bayanan da kyau in kun fahimce su da kyau waɗannan bayanan suna nuna barna wadda ta yadu a cikin bani isra'ila da ta'adi wanda ya biyo bayan kwaikwayon da bani isra'ila suka koya wa duk kasashen da suka mulka gwamnatoci na mulkin mallaka ire-iren namu dinnan da sarakunan gargajiya waɗanda su gwamna lugga suka nada bayan sun rugurguza sarakunan musulunci irin su sarkin musulmi a tiku da makamantansu to babu shakka waɗannan su ne suka ci gaba da raya ayyuka na waɗannan yahudawa waɗanda suka rene su ƙasa algeria ta shaida kisan malamai kamar yadda ƙasar mauritania ita ma ta shaida kisan malamai waɗannan ƙasashe ƙasar faransa da ta mallake su ta kashe iyakar malaman da ta samu a hannu sai waɗanda ainihin suka koma suka yi mata biyayya ƙasar libya ma ba nesa take daga gare mu ba an kashe dukkan wani malami wanda ya umarni da kyakkyawa ya ainihin hana mummuna a wannan ƙasar tamu shahararren abu ne a inda ainihin yahudawa suka bi suka kashe sarakunan musulunci gaba ɗaya da malaman musulunci sai waɗanda suka tsira na ƙarshensu su su ne suka samu mafaka a jikin ainihin tuddai na garin bima da ke ainihin cikin jihar gombe a yau a can yahudawa suka ritsa na ƙarshen su suka zo ainihin so kashe su kaburbukansu suna nan allah gafarta musu don haka ƙasa ta waye gari a yau babu wani mai mulki sai wakilin gwamna lugga yaron sarauniyar ingila elizabeth babu wani mai mulki sai mai mulkin da gwamnatin gurguzu ta mulkin mallaka ta barbarayyan yawa ta gwamnalu ga ainihin ta bari a kasar babu wani malami wanda zai fito ya magana a yau sai ya biyo bayan sarkin musulmi a teku da kisa da ainihin kora da wulakantawa kamar yadda ya faru ga ainihin sarakunan musulunci na nan ainihin ƙasar zazzau irin su sarki alu dan sidi allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi allah gafarta mishi allah ya tayar da 'yan bayan irin su sarkin musulmi alu dan sidi waɗanda za su yaƙi miyagun turawa waɗanda ba za su yarda su miƙa musu kai su ɗaura musu rauni don su tabbatar musu da kujerar mulki ba allah ya kawo musulmi waɗanda za su taimake su wajen samar musu da 'yan baya nagari, waɗanda kisa da kura ba za ta firgita su ba allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi idan kun fahimci bayanan da suke cikin ainihin wato waɗannan hadisai da kyau to za ku fara gano magana da na fara yau ishara ko na ainihin wato fara tsinkayota a kan cewa kisan annabawa da malamai ba daidai ba ne ya zama dalilin da zai sa a yi shiru yo domin ai dama masu kisan daga cikin dalilansu shine sai su ce a dubi wani mai kwari a kashe don sauran su yi shiru lallai mun ga haka ta faru da yawa yayin da aka kashe malam ja'afar a nan garin ni da wani malami na sunna da kanshi yake gaya mini gaskiya saboda allah shi ba zai iya ɗaukar nauyin a mishi kisa irin kisan da aka yi malam ja'afar ba don haka ya ja da baya tsakani da allah ba zai yadda iyalan shi su zama marayu ba tur da wannan malami tur da tunani irin nashi allah wadaran shi allah da da shi kan hanya haka a kano muka ji suka yi lib suka yi shuru wasu sun tsorata sun faɗi da bakinsu domin an samu wani gwarzon matashi limamin juma'a ne duk juma'a sai ya tashi ya yi magana lannan sai wani hamshakin malami ya saka shi a ɗaki ya ce kana hauka ne kana son kai ma a kashe ka ne to waɗannan matsorata ne allah wadarai da su da irinsu wasu kuwa ƙarasa ginin masallacinsu aka yi musu wasu fenti aka yi musu wasu ma janareta aka sai musu wasu aka ba su mukamai wasu masu ba da shawarwari kenan suka yi lip to ta allah ba taku ba babban malami al'allamatu jamaluddin al-qasimi a cikin tafsirin shi mai suna mahasinu ta'awil allahu akbar wannan malamin jama'a yau shekara ɗari da biyar da ta wuce shi ma aka hukunta ba a kashe shi aka ba da fatawa jinin shi ya halatta saboda me saboda ya yi fito na fito da gwamnatocin mulkin mallaka waɗanda suka nemi cin kasar sham wato ƙasar syria amma sai aka fake da cewa ya yi fatawa ne wai ya sabawa mazhabobi guda hudu shin idan ka yi fatawa ka saba wa mazhabobi guda hudu ka yarda kenan yanzu su abu hurara da suka yi fatawa ba su san da mazhabobi guda hudu ba sun yi ridda imamu maliki da ya fatawa bai san mazhabobi hudu ba ya ridda kenan jinin shi ya halatta a'a jamaluddin al-qasimi ya fito yana yaƙar kafirai ne waɗanda suka haɗa kai da miyagun 'yan boko da azzaluman sarakuna sai aka zartar mishi da hukuncin ya kafirta to amma sai allah madaukakin sarki ya tsare shi haka al'amarin yake a cikin tafsirin shi a ƙarƙashin wannan ayar innan lazina yakfuruna bi ayatillah ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم سيأتي وقد دلت الآية على عظم حال من يأمر بالمعروف وعظم ذنب قاتله لأنه قرن ذلك بالكفر بالله تعالى وقتل الأنبياء ما لن يأتي ونن آية ta nuna girman halin wanda yake umarni da kyakkyawa yake hana mummuna duk wanda yake wa'azi babban mutum ne wakilin allah ne wakilin annabawan allah ne lallai babban mutum ne sannan ayar kuma ta nuna girman zunubin da ke tattara ga wanda ya kashe shi domin wannan da ya kashe shi abin da yake nufi shine sakon allah kada ya kai labari barna ta yadu umarni da kyakkyawa ya tsayu barna da yaɗa ta su ainihin kai labari sai malam ya ce domin kuwa allah maɗaukakin sarki ya gwama kisan annabawa da malamai a cikin wannan aya da kafircewa allah wa qatlil abiya da kuma kashe annabawa qala hakim al-imam al-hakim yace wata dullo ala sihhati ma qila lalle wannan aya tana nuni zuwa ga abin da aka faɗi shine me ayat tana nuna darajar malamai da annabawa ko tana kuma nuna girman zunubin kashe su annahu ya amuru bil ma'ruf cewa lallai ne malami ya yi umarni da kyakkyawa wa in khafa ala nafsihi ko da yana jiwa kanshi tsoron za a kashe shi kun ji abin da malam yake faɗi saboda haka malamai da kuka yi shuru. abin da suke son ai sun samu kenan dama cewa suke in aka kashe ɗaya sai sauran su tsorata su yi shiru wanne ne mai taurin kai wanda ba za a ƙarasa mai ginin masallaci ya shiru ba wanne ne ko an yi mai fenti a masallaci ba zai shiru ba wanne ne ko an kawo wata hukuma an bashi ya rike ba zai shiru ba to wannan za a kashe sauran kuma wane yana fama da tsohon mota ku bashi sabuwa wane katanga gidan shi ta siminti ce ku yi mata shafe wane katanga gidan shi ta ƙasa ce kuma da ita ta siminti su kuma sai su yi shiru na haka sai a waye gari qatiba an yi shiru ku kaddara malam ja'afar dan dariƙa ne Allah ya kiyaye da an yi shiru yanzu ku kaddara malam ja'afar dan shi'a ne Allah ya kiyaye za a yi shiru ba za a yi shiru ba me yasa shekara biyu da watanni da kashe malam ja'far ko mutum ɗaya babu a kurkukun najeriya a kan tuhuma me yasa daga buga wata takarda wadda ta fara kyankyasa kofa me yasa nan da nan aka fara kamo waɗanda ake zargin su suka buga takardar tare da cewa ita kasar ba takardar ba a nan kasar aka bugo ta ba amma ya aka aka iya gano a kama wane da wane a nan kasar shi ko kisan a kano aka yi shi amma yau babu mutum kwaya ɗaya a cikin kurkukun najeriya wanda ake tuhuma game da kisan malam ja'far a yau babu takarda kwaya ɗaya wadda ake processing ana tura ta gaba game da gano waɗanda suka kashe malam ja'far babu wani kwamiti kwaya ɗaya wanda yake aikin gano waɗanda suka kashe malam ja'far amma daga buga wata takarda tana harin wasu mutane sai aka ce to a tuhumci wane da wane me yasa ba a tuhumci wane da wane a rike su ba a ce har sai an gama bincike saboda haka kai da za ka taso kana wa'azi ko da kana jin tsoron za su kashe ka yi wa'azi ina za mu ɗauki wannan a cikin hadisin nan da hantsi aka kashe annabawa arba'in da uku nan take malamai ɗari da saba'in suka miƙe suna wa'azi da yaushe aka kashe su da yammacin wannan ranar wannan ya hana a samu masu wa'azi bai hana a samu ba shi yasa ku tashi ku yi wa'azi ku tashi ku yi wa'azi sannan ku hura wuta da rubuce-rubuce da wa'azozi da hudubobi babu ragayya wane ne ya kashe malam ja'far a fito a faɗa hukumar da ta iya kamo wasu 'yan jaridu don za su bata mata suna don za su tada fitina don za su yi kaza don za su yi kaza ya ta iya gano 'yan jaridu nan na da alaƙa da abin da aka rubuta daga wata ƙasa aka rubuto abin aka harba shi a duniyar gizo ya aka yi suka iya gano su kama wane da wane ya aka yi a nan ƙasa aka kashe malam ja'afar yau ba iya kama ko mutum ɗaya ba ina mutanen da aka kama su aka tuhumce su aka ɗibi kuɗi aka ba su suka ƙara jali suka ƙara ƙarfi suka fito suna ko. don haka maganar yin shiru ta taso ba ba za a yi shiru ba sannan duk wani wanda yake ganin yana da ƙarfin 'yan sanda to ya tabbatar da cewa kisan malam jafar za ta iya kare hukumar 'yan sandan najeriya kakkaf na ɗaya kenan na biyu kisan malam jafar za ta iya rushe fadojin sarakunan gargajiya kakkaf kuma za ta iya tankaɗe da rairaya na kujerun gwamnatocin ƙasar nan gaba ɗaya saboda haka maganar kama wani ɗan jarida da yi mishi sharri bata taso ba ku kama wanda ya kashe malam ja'afar ku fitowa da jama'a shi sannan ku faɗa mutane gaskiya ku daina yaudararsu sannan jami'an 'yan sanda sabon albani zuwa gare ku shine ku je ku tambayi tsohon mai gidanku mai suna tafa balogo idan dai gwamnati ce ta 'yan siyasa to gwamnati ce ta 'yan iska abin da ya sa ne wannan maganar saboda wannan bindigar da ke hannun 'yan sanda ita ce tsohon sufritandan 'yan sanda tafa balogun ya sa aka yi amfani da ita wajen murɗe zaben 2003 waɗannan bindigogin naku ku 'yan sanda ƙanana ku ne aka sake sawa kuka tankaɗo ƙeyar sufritandan ku tafa balogun kuka kawo shi kotu saboda yanzu ya zama ba shi da amfani ga wannan gwamnatin siyasar saboda haka duk wani ɗan sanda da gwamnatin 'yan siyasa 'yar shekara hudu ko shekara takwas ko shekara shida za ta yi amfani da shi don cimma manufarta ya san cewa shi fakakin shi na dindindin ne su ko kujerarsu to ɗoru ɗabaini ce da haka kai a hankali za su yi amfani da kai ne a matsayin karan farauta don me don kana da amfani a yau a ba baka da amfani fa sai a jefar da kai ya qaumi lakumul mulkul yawma na fil ardi faman yansurukum min ba'sillahi in ja'ana yau kuke da mulki gobe ba ba ku da mulki ku je ku tambayi wani babban shugabanku da suka mai da shi babban karen farauta a wata hukuma ta ta'adin kuɗi yau yana ina wani irin leshi da jambaki ya sa don ya fita ƙasar ya gudu yau a ina yake ɓoye ina wani karamin karen farautarsu da suka sa rinka musu rusau yau yana ina yana gudun hijira sai dai da asuba ka ji muryar shi a bbc ba a san daga ina ka ɗauko ta ba to ku sani da cewa amfani da ku sanda a matsayin karnukan farauta don kare wata gwamnati ko wata fada don cimma wani ɗan jarida mutunci wanda aikin shi ya hukunta ya bayyana gaskiya duk inda ta zo aikin shi ya hana shi ya zama kawai ya zama bututun yada manufar wane bandawa ne wallahi babu inda za ta kai ku sai inda ta fa balogun ta kai shi sai inda ribaɗo ta kai su waɗannan kuwa ofisoshi ne na 'yan sanda ba karnukan farauta ba ne masu yawo da bindiga a hannu kuku masu wa'azi ku sani da cewa kisan malam jafar to allura ce fiye da allurar soja wadda ta kai ka kira ta allurar doki ga dukkan mai wa'azi wanda ya imani da allah Domin wannan ta fassara me yasa ba a kashe wani shehi na ɗariƙa ba me yasa ba a kashe wani madugu ko kattagi na 'yan shi'a ba sai don waɗannan an tabbatar da barna suke yadawa kuma a shirye suke su tafi tare da duk wani zalunci da wani azzalumin sarki yake yi tare suke a shirye suke su tafi tare da duk wata shirka da tsafi da wani sarki yake duk wani zaluncin ɗan siyasa mai mulki to shehunan ɗariƙun ƙasa da madugai na 'yan shi'a tare suke su tafi da shi a shirye suke amma me yasa aka fara malaman ahalus sunna sai dan an san cewa a kada a raya jiya yau ba ba su bi ba don haka ya ku malaman ahalus sunna ku kaɗai ne najeriya take sa ido daga kun tsayu domin fada da zalunci idan kuka yi shiru najeriya ta shiga uku domin fastoci sun bi ba wani fasto da yake fada akan a hana zalunci malaman ɗariƙu gaba ɗaya sun bi ba wani shehin ɗariƙa gaba ɗaya wanda yake fada da zalunci matukai na 'yan shi'a gaba ɗaya sun tuba da fada da ɗagutu babu wanda yake fada da ɗagutu daga cikinsu kowa ya bi an ba shi mota an zuba mai kuɗi a account suwa suka rage malaman ahalus sunna idan kuka yi shiru zalunci ya bayyana ku faɗa akwai 'yan bayan ku da yawa ba za a iya kare ku ba domin kun ji sadda aka kashe annabi arba'in da uku da hantsi nan take malamai ɗari nawa suka tashi ɗari ɗaya da saba'in da aka kashe su fa an daina wa'azi cikin bani isra'ila ba a daina wa'azi ba so da haka ku tashi ku faɗi gaskiya ku hau mimbarin juma'a ku faɗa ku hau mimbarin idi ku faɗa ku hau mimbarin ƙasa gaba ɗaya ku faɗa kar ku ji tsoron kowa kar ku ji shakka kowa in aka ce gobe za a saka ƙuri'a ku tsaya ku wakilci musulmi ku dubi wane ne ya dace a zaba ku ce jama'a ku zaɓuwa ne waye bai dace ba ku ce jama'a kada ku zaɓuwa ne wannan yana daga cikin aƙidanmu yana daga cikin manhajinmu magana cewa malamai su yi shuru game da siyasa ƙarya kuke 'yan dimokuraɗiyya ƙarya kuke yi ku je dai malaman ɗariƙa da na shi'a da kuka toshe bakinsu su yi shuru amma malaman ahalus sunna muna nan mun wasa wukanmu 2011 za mu fito mu yanki duk wata ƙuri'a wadda take ta zalunci ce a jefar da ita ba za a yadda ba sai an yi adalci domin in ka tsaya kana tsoron zalunci to yanzu kun ga abin da zaluncin ya kai ku tsoron tiyakas ne da tsoron bindiga da tsoron kurkuku shine ne kai ku halin da kuke ciki a yau seven point agenda ta yi felin 11 ta yi felin 70 ta yi felin all agendas sun yi felin gaba daya agenda farko ita ce wutar lantarki ina wutar lantarki take agenda ta biyu ita ce niger delta an ce an yafe musu na'am sun ce ba su yadda a yafe musu ba seven point agenda ta yi fele babu bukatar sai an bayar da seven point agenda babu security a ƙasa mutanen ƙasar waje tsoro suke su shigo da dukiyarsu ba wuta ba ruwa manya da ƙananan kamfanoni sun gudu sun koma ghana uwar demokuraɗiyar duniya ita ce amerika ta tsine wa najeriya albarka akan demokuraɗiyar najeriya ta zalunci ce don haka a yau din nan shugaban demokuraɗiyar duniya da ya je hotofin alatsi ne a najeriya sai ya sauka a ghana ta sararin samaniyan ƙasar nan ya wuce yau da asuba me yasa bai tsaya a nan ba saboda uwar demokuraɗiyar duniya ta tsine wa ƙasar akan demokuraɗiyar don haka cewar a kashe malam ja'far saboda in gari ya waye ya ce zai yi wa'azi a mimbarin juma'a game da suwa ne azzalumai ne maciya amana sun ci amanar musulmi sun ci amanar ahlus sunna ba za a zaɓe su ba ga gwarzo shi za a zaɓa sai aka ce to a riga shi kafin ya faɗa a kashe shi wai mai ake isarwa to in 2011 ta zo to kowa ya ja baki ya shiru ƙarya kuke yin demokuraɗiyya ƙarya kuke mun ɓullo da salo iri-iri wanda duk yadda kuka to sai mun yanke duk wani azalimi mai son zarce ne ko kuwa mai son 2011 ya zama shugaban ƙasa ne wallahi karya ike yi mimbaran ahalus sunna za su fito su ainihin yaƙi da duk wani azalimi kisan malam jafar ya hana a yi wa'azi akan ka a zaɓe ku bai hana ba don haka kisan malam jafar a gaba ma ba zai hana ba sai an fito an yaƙe ku akan zaluncinku ku da hakan aka ce gobe za a saka ƙuri'a malamai ku miƙe duk wanda ko bai dace ba ku fito ku faɗi sunan shi ƙarara ku ce wane bai dace ba kada a zaɓe shi wane ya dace a zaɓa idan wanan nan ya ci amana idan ta kewayo ku ce wane ya ci amana ba za a zaɓe shi ba in aka kashe wasu wasu su miƙe ba a kan ku faro ba kashe malamai masu wa'azi a ƙasar nan a nan kasar su dan fodiyo aka fara kashewa aka yi fatawa jininsu ya halatta dukiyarsu ta halatta fatawa aka bayar daga cikin fada aka rinka bi ana buge su ana kashewa a nan kasar a kaduna a wannan zamanin aka kashe alaramma yana karatun alkur'ani a nan nan tudun wada a gabana yan ɗari'u suna nuna malam baba ahmad suna cewa sai mun kashe ka ka zo ka raba mana kan al'umma a nan tudun wada aka yi haka yan kan tudun wada a nan tudun wada aka yi haka a nan masallaci wannan bai ainihin sa an ja da baya ba don haka jama'a ku sani da cewa kisan mai wa'azi kada ya tsoratar da waɗanda za su biyo baya kada ku sake ku rikita rayuwarku kamar yadda na faɗi a kasar ɗin munafunci dodo ne wai duk inda malamanku za su yi kuna bin su rututututu ko ɗaya ku bar kowa ya rayu hurran mutulakan ya shiga duk inda zai shiga duk wanda zai kashe ya kashe wasu su sake tashi ba ku ji karin magana da 'yan zamani suke ba? suka ce wai mai obama ta goya nata balle mai shege haka 'yan zamani fa suke cewa wai mai uba dan halal ma aka goya shi a baya balle shege ina ba kusan zamani ba an wuce da ku hausawan da aka ce muku 'yan zamani suka ce mai obama ta goya nata balle shege wato shege ma ya fi asali to wanda bai da asali mai uba ma aka goya shi balle shege ba kwa jin hausa ma'ana kowane garari da gararan ba yawo balle malamin sunna waye kuka ga yake yawo da bodyguards don mai malaman sunna za zama duk inda suke wai ana yawo da su ana tsoron ka a kashe su wace irin kariya ce da tariya da ba a yi wa malam ja'afar ba ba gashi sun je sun kashe shi ba abin da aka ya tsinana bai tsinana a bakin komai ba babu wani malami da zai rinka tafiya wai ana bin shi a baya wai ana mishi kariya ko ana mishi wani abu wanda da yake da bindigar shi ya fito ya harbi malamin sunna malam bello ya ya ce ga sunan tsuntsaye ne sun nuna sai harbi iyakarta kenan babban malami al'allamatul qasim ya ce wa anna zalika malami ya fito ya bayyana gaskiya ko yana tsoron rayuwar shi ya kunu aula yin haka shi ya fi gare shi lima fihi min izazid dini saboda haka ne ɗaukaka addini idan faru jama'a in malamai suka yi shiru barna za ta faru idan suka yi magana fa to gyara zai faru za a ɗaukaka addini za a kare mutunci don haka ku ji wannan da kyau jama'a malamai ba za su yi shiru ba wai ce wai malamai ba ruwansu da harkar siyasa sarakunan gargajiya dai da aka ce musu ba ruwansu da harkar siyasa su dama yaran 'yan siyasa ne amma malamai ba yaran 'yan siyasa ba ne malamai suna cin gashin kansu ne malamai suna karkashin gwamnatin dan fodiyo ne malamai ba sa karkashin sarakunan gargajiya malamai ba sa karkashin gwamnatin lugga gwamnan lugga malamai daular usmaniya suke bi don haka an zo an yi da'awa an rusa gwamnatinsu sai sun bayyana gaskiya sai sun tashi sun yi jihadi sun dawo da hawiya ta gwamnatinsu sau da haka yin shuru ga malamai kaskanci ne ga addini magana kuma fa ɗaukaka addini ce malam ya ce wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi wanda al'imamu abu dauda ya ruwaito shi annabi ya ce afdalul jihadi kalimatu haƙƙin inda sultanin jairin jihadin da ya fi kowanne ɗaukaka shine faɗin gaskiya a wurin azalimin mai mulki jama'a kunji waɗannan suna daga cikin ainihin wato ayoyi da hadisai waɗanda ainihin na haro gaya mana ainihin a cikin wannan muqaddima innama abin da ya rage a yanzu wanda nake son karfafi wannan magana tawa ita ce wata aya da ta zo a cikin suratu ali imrana aya ta 145 da Allah ya ce wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah ma ضعفوا wa mastakanu والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين كن جابن دا الله يجي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أنسى مؤنبا ديوا سنسى مقويا ديوا waɗanda suka goyi bayansu waɗanda aka tarbiyyance su suka yi yaƙi tare da waɗannan annabawa a cikin wata ƙira'a ta wannan aya wa ka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir an samu annabawa da yawa waɗanda aka kashe su kutila ma'ahu ribbiyuna kathir waɗanda aka kashe su tare da ainihin mabiya masu yawa ma'ana a bisa kira'ar farko tana bayyana mana cewa an samu annaba da yawa sun yi yaƙi kuma mabiyansu da yawa sun tarbiyyantu sun bi bayansu a kira'a ta biyu kuma an samu annabawa da yawa waɗanda aka kashe su haka aka kashe mabiyansu da yawa to me biyo baya fama wahalu lima asabahum fi sabilillah ba su raunana ba saboda abin da ya same su wajen tada addinin Allah me wannan magana take nufi waɗanda aka kashe ne ba su raunana ba su kan ba an kashe su ba yan baya ba su raunana ba wa ma ba ufu ba su kwanta dama ba wa mastakanu ba su sa mutuwar zuciya ba don haka babu gudu babu ja da baya wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son ainihin masu haƙuri wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ghfir lana dhunubana abin da suke faɗi sai dai cewa suke Allah ka yafe mana zunubanmu wa israfana fi amrina duk barnar da muka yi a rayuwarmu ka yafe mana wa thabbit aqdamana Allah ka tabbatar da digadiganmu wansurna alal qaumil kafirin Allah ka taimake mu akan kafirai da Allah ya ji wannan addu'ar tasu sai ya amsa da cewa fatahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah sai Allah madaukakin sarki ya ba su ladan duniya da kuma mafi kyau daga cikin ladan lahira wallahu yuhibbul muhsinina lallai waɗannan mutane masu kyautatawa ne allah maɗaukakin sarki kuma yana ainihin san masu kyautatawa jama'ar musulmi kamar yadda kuka ji haka to haka al'amarin yake an kashe annaba da malamai ko za kuma a ci gaba da kashe annabawa da malamai kar ku ɗauka ta tsayo akan malam ja'far da aka kashe malam jafar mai biyo baya sai a kashe malam umaru dan mai shiya mai biyo baya can a cikin ƙasar sokoto sai aka sake biya kashe wani sannan mai biyo baya ba da jima wannan ba ma an kashe wani a kano yanzu malamai su ne mutanen da suka fi kowa rashin tsaro da aminci a rayuwa domin an taɓa an ji da daɗi sun ga an kashe malam jafar ba abin da ya faru to yanzu wai limamin anguwa ne jama'a a kano wajen tarauni kawai ya bata mutanen anguwa rai sai suka ce wallahi sai mu kashe ka sai aka waye gari kawai sai suka kashe shi ko labarin shi ma kun gaba ba ku ji ba ko labarin shi ba ku ji ba da aka kanawa ku saurari bala'in da zai same ku akan kuna kashe malamai masu faɗin gaskiya wa yaqtuluna ya ya'muruna bil na minan Nasi? wanda ya ce ba ruwan shi to ya tashi ya yi magana wanda ya shiru ya shiga ciki bai yiwuwa a ce a kashe malami irin malam ja'far a ce a ja baki a yi shiru wai sai a ce wai hukumar 'yan sanda ce take da bincike a hannunta wai wanda zai faɗi haka shine the number one citizen of the state wanda shine chief security officer na jihar amma saboda an mai da mutane wawaye an rena hankalin ahalus sunna saboda ana ganin wani an bashi mukami kaza wancan an bata kaza wani an yi mishi fenti wani an gyara mai katanga saboda haka sai a ɗauka kowa ma sayayye ne allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to don kada masu wa'azi su ɗauka cewa ai wallahi tun da aka kashe malam ja'far kowa ga yadda hankali ya tashi an kashe malam ɗan shiya ba za a sake kashe wani ba wallahi kullum a cikin shirin kisa ake allah ne ya ba mu labari saurari alkur'ani kaji allah maɗaukakin sarki ya taimake mu allah ya ba mu labari a cikin ainihin wato suratu ghafir a inda allah yake ba mu labarin cewa a kazzabar قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار Allah ya ce tun kafin duk wani kafiri da kake jin yake kafirci a yau to an samu mutanen annabi Nuhu sun yi kafirci ƙungiyoyin da suka biyo bayansu na kafiran adawa da samoda sun yi kafirci sai ce wa hammad kullu ummatin kuma kowace al'umma sai da ta yi yunkuri bi rasulihim da dan aikensu li ya'khudhuhu dan su kama shi su kashe shi wannan yake nuna maka ɗabi'a ce ta kowaɗanne jama'an haka zo aka musu wa'azi su yi yunkurin kashe wannan ainihin mai wa'azi ko wannan ainihin annabi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi wannan shine kashi na farko na laccata idan kun fahimce ni da kyau tun farko maganar da na yi na ce dama laccata na kasafta ta kashe biyu to duk abin da ka saurara tun da kasar din farko har zuwa ɗazu to shine a matsayin shimfiɗa yanzu ga asalin laccar asalin laccar ita ce kisan sheikh ja'far mahmud adam wane ne sheikh ja'far mahmud adam me yasa yake da muhimmanci a matsa binciken gano makasan sannan daga ƙarshe wane ne ya kashe malam ja'far sannan ina gaskiyar labarin mutumin nan mai suna ado muhammad da kafofin yada labarai na kano da bbc da sauransu suka ce wai an kama shi da hannu a kisan malam ja'far sannan ina matsayin waɗannan ainihin wato bayanai waɗanda waɗannan 'yan jaridu suka yi yan uwa masu saurare muna gabatar da wannan wa'azi muna sane da cewa shari'ar musulunci ta haramta kazafi na'am shari'ar musulunci ta haramta kazafi domin duk wanda kai wa ƙazafi allah zai bi mishi haƙƙi ɗaya kenan haka kuma ita shari'ar musuluncin ta hana ka yi laifi ka san kai kai kuma ka ɗauki laifin ka yarba wa ainihin wani wanda bai ji ba bai gani ba wannan ma shari'ar musulunci ta hana idan har mun yadda da waɗannan maganganu gaba ɗayansu to lallai abu ne mai sauƙi mu fahimci cewa a wannan zaman namu jama'a wallahi al'azim ba ma nufin mu yi wa wani kazafi kowane ne ba sarkin gargajiya ba ba dan siyasa ba ba dan ɗariƙa ba ba dan shi'a ba ba wani mutum ɗaya ba amma kuma a yayin da muke yadda da cewa ba za mu yi wa kowa kazafi ba don mun san matsayin kazafi ba kuma za mu yadda a ɗibi bakin fenti a yarɓa wa wani wanda bai ji ba bai gani ba a daidai wannan lokacin kuma ba za mu yadda a yi wasa da hankalinmu ba mu ahalis sunna wannan wasa da hankali ko da daga hukumar 'yan sanda ne ba za mu karba ba ko da daga hukumar yada labarai ne kafofin watsa labarai na rediyo da jaridu ba za mu yadda ba wannan wasa da hankali ko da sarakuna ne na gargajiya haka ko da 'yan siyasa ne allah madaukakin sarki a cikin suratun nisa' ku ji abin da ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir ya yajid Allah ghafurur rahima wanda ya aikata wani mugun abu kamar kisan kai ko ɗiban kudin jama'a ko tsafi ko sata akwati ko murɗiyan mulki duk wannan su'an ne abu mai muni wanda zai haifar da dameji ga al'umma au ya zalim nafsa ko ya zalunci kanshi ya yi sina ko ya yi luwaɗi sun mai Laha. sannan sai ya roƙi gafara Allah ya ji dillaha ghafurar rahima zai samu Allah mai gafara Allah mai rahama Allah zai gafarta mishi shine mai ya lulluɓa zunuban kuma Allah ya wanke shi to amma wa man yaksib isman wanda ya aikata wani mugun abu kamar kisan kai fa inna ma yaksibhu ala nafsihi to kan shi yawa wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah gwani ne idan kowa bai san shi ya kisan ba in kowa bai san shi ya barnar ba to Allah ya sani kuma Allah gwani ne yana da hikimar yadda zai bayyana wa man yaksib khati'atan wanda ya aikata wani mugun laifi au isman ko wata barna sun mayar bihi bari'an sannan ya yarba wannan laifi ga wani wanda bai ji ba bai gani ba faqad mana nan. to wannan ya ɗibo wa kanshi ya ƙarya ya yaba wa kanshi wa isman mubina sannan ya ɗebi alhaki bayyananne ya rata ya wuyan shi me wannan magana take nufi idan ka san ba kai ka kashe malam ja'afar ba idan an ce kai ka kashe malam ja'afar sai ka fito ka yi bayani ba kai ka kashe ba idan sunan wane ya faɗo a matsayin shaida a sa wane ya fito ya yi bayanin ba shi ya kashe malam ja'afar ba kuma bai da alhaki akan haka ya kuma mukabalanci waɗanda suka yi wannan da'awa a kan shi cewa inda gaske suke su fito a rubuce suka faɗi ko da kasan ne suka bayar amma dai ba su bayyana ba suka ambaci sunanka suka ce kai ne suka rubuta suka ce kai ne sai ka fito ka mukabalance su shari'a tana da mafita hadisi ya zo sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce albayyanatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara wanda ya ce wane ne yayi kaza ana so ya kawo hujjoji da shaidu waɗanda za su kare shi akan wannan maganar da yake faɗi akan wane sanda ya kawo hujjoji da shaidu ya rage wane ya ansa ko ba ya ansa ba idan ya yi musu me zai yi sai rantsuwa da allah akan abu biyu cewa wannan maganar da ita da shaidun karya ce sannan abin da ake da'awa a kan shi karya ne ba shi ya aikata ba ya yi rantsuwa da allah wannan abu ne da za a iya gama shi a cikin 'yan mintuna kaɗan ba tare da an bata lokaci ba to amma mu ba mu taba jin a ce an yi da'awar laifi a kan wane sai ce hukumar 'yan sanda ta fito ta wanke shi shi kuma ya karɓi wankewar kuma yana da'awar cewa shari'ar musulunci yake aiki da ita hukumar 'yan sanda tana kama mai laifi ne da wanda aka yi da'awar laifi da wanda ya da'awar sai ta danka su ga kotu amma bai isar daga wankewar da hukumar 'yan sanda tewa ne ya yi tunanin yawon ku ban ya san shi ba wankakke ba ne domin matsalar ba a nan take ba a lahira take duk duniya in an wanke ka daga laifi kaza idan ba wankakke ba ne kai to saurari abin da allah ya ce wannan maganar ina yin ta ne kai tsaye ga gaɓoɓi na shida da na bakwai da zan zo in yi magana a kansu a yanzu in na zo magana ta su ne masarautar kano da kuma gwamnatin dr alhaji ibrahim shekarau gwamnan kano waɗanda zargi ya bayyana a kan cewa an samu wata tashar intanet ta fitar da wani rahoton cewa su ne ke da alhakin kisan malam ja'afar abin da muka saurara daga zarar fitowar zargin nan su fito su yi wancan abin da musulunci ya shiryar shine su nemi cewa ina 'yan sahara reporters ina waɗanda suka buga waɗannan bayanan su fito ko ku ba za su fito ɗin ba da zarar bayyanar rahoton su fito su su ce su fito a shirye suke a samar da kotu ta musulunci a share fage gidan rediyo naku ne kafofin yada labarai naku ne a sa ana ji ana gani a ɗauka a sanya a manya-manyan tashoshin duniya cnn ta ɗauka aljazira ta ɗauka ko ina ta ɗauka in sahara reporter su fito su bayyana ina suka samo shaidar cewa fadar sarkin kano da kuma gwamnatin kano ce suke da nauyin kashe malam ja'afar sai ku neme su su haka in suka gabatar da bayanai ya rage in kun san ku ne ku fito ku ce ku ne sai ku yi mai sai ku yi abin da ainihin ayan nan ta faɗi wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima sai ku ce lallai kun yi amma kuna roƙon Allah ya gafarta muku sannan wacce hanya za a shiga a fita don a nemi saukin abin don abin babu rangwame sai dai sauki tunda mun ji nasoshi a baya tunda dai yanzu ba wanda zai iya zuwa kiyama ya je roƙo gafar malam jafar ya dawo to kaga sai a nemi malamai su yi fatawa ina za a samu sauki da sassauci kafin a je can a zaune a wuta dindindin ta yau amma sai muka ji masarautar kano sun ja baki sun yi shuru ba su ce komai ba gwamnatin jihar kano suka ja baki suka yi shiru ba su ce komai ba aka yi shiru game da wannan wa ake jira ya magana su da aka yi wa magana a kai su ake jiran su amsa e ko kuwa ba su bane sai suka yi shiru sai daga baya aka buga takarda a kan intanet cewa ai hukumar 'yan sandan najeriya ta wanke su to ta wanke su a wannan kotu sun zauna ne tare da waɗanda suke mukabalanta su da wannan laifi an nemi waɗanda suke da'awar wannan abun a kansu ba nema ba to abin da za mu ce musu da su da suka ce an wanke su ba mu sani ba shin wankakku ne a wurin allah ko ba wankakku ba sani ya taƙaitu ga allah da waɗanda suka wanke su ɗin ko sun wanku ko ba su wankun ba ko masu musu su kolan sun su kolance su ko ba su kolantu ba amma dai ku ji abin da Allah ya ce cikin suratun nisa ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya Allah ya ce ga kunan ku dinnan kuke kare su a nan rayuwar duniya faman yujadilu Allah anhu wane ne zai kare su a wurin Allah yawmal qiyamati a ranar alkiyama man ya kuno alaihim wakila ko kuwa ne ne zai zama wakilinsu yan sanda sai ku saurari wannan a nan duniya kun kare su kun wanke su in wankakku ne shikenan kun dace idan ba wankakku ba ne waye zai wanke su da ku a ranar alkiyama wannan aya ce ta ishe mu ba sai mun tsawaita ba Allah kiyaye na mu ahlus sunna a Najeriya mu kadai ne ake kashewa na yan dariƙar tijjaniya sun sha gargadin kisa gare mu kuma sun kashe wasu daga cikinmu a kaduna can da nake faɗi a anguwar badarawa in ba na manta ba ko barnawa mala aliyu yan ɗariƙar tijjaniya ne suka kashe shi me yake yi karatun alkur'ani yake yi suka kashe shi cewa yake ku saurara in bayyana muku hujja mana suka ƙi suka taɓa mishi wuka a ciki allah ya gafarta mishi ni din nan a 1995 yau kwatankwacin shekara goma sha hudu 'yan tijjaniya suka ɗibo makamai suka taho shagona bayan sallah magariba ina zaune suka taho ainihin aka turo ɗaya ce ya zo ne zai yi tambaya ni ce mecece tambayar ka sai ɗaya daga cikinsu wanda limamin juma'a ne yanzu na masallacin tijjaniya a garin nan yan muciya sun fi sanin shi da sarmakandi sai rinka cewa me kuke jira da shi ku daba mishi mana abokin zama na tela ne yana zaune sai ca su daba mishi ai dama ba tambaya kuka zo yi ba to sai kuma sabani ya faru a tsakaninsu tun daga wajen shagon wanda ya shigo tambaya sai tashi ya gudu wannan kenan na sannan 'yan shi'a 'yan shi'a a ƙarƙashin jagorancin ibrahim zazzaki sun kashe mutane da yawa a najeriya yadda zazzaki yake koya musu shine sai a by crossing sai a turo 'yan gombe sai su tafi katsina sai su kashe wani haka aka turo wasu matasa 'yan gombe suka je har garin katsina suka kashe wani malami ahalus sunna yau kusan shekara goma sha bakwai aka yi wannan a nan zaria a nan cikin masallacinmu zazzaki ya sake turo wasu yara 'yan jihar kebbi 'yan garin argungun suka zo kashe malam musa allah bai ba su nasara ba suka daddaba mushi wuka a sokoto ya sake tura wasu yara 'yan kaduna suka tafi suka je ainihin suka kashe malam umaru dan mai shiya na'am to sannan sai 'yan kadiriya su sun daɗe suna furuci cewa za su kashe malam ja'afar to waɗannan kafin in tafi da nisa na kawo misalai ne fisha a cikin irin yadda rayuwar malaman ahalus sunna take cikin barazana da ainihin gargaɗi daga waɗannan 'yan ƙungiyoyi amma shin mu ahalus sunna a najeriya suwaye muke tuhuma da jinin malam ja'afar kuma menene dalilan tuhumar mu muka ce tuhuma ba mu kowa kazafi ba ba mu ce wane ba suwa muke tuhuma muna tuhumar nahiyoyi bakwai ne nahiyar farko su ne 'yan tijjaniya na garin maiduguri malam ja'afar mahmud adam allah ya gafarta mishi bijimin malami ne mahaddacin alkur'ani da kira'o'i guda bakwai da riwaya goma sha hudu a bisa littafin nazmin shatubi ya haddace shi fes masanin tafsirin alkur'ani ne sannan gwarzo ne dan gwagwarmaya ba shi da tsoro ba shi da kwaɗayi barazana ba ta hana shi ya yi abin da ya ga ya dace ya yi duk abin da ya kamata ya sa baki zai sa baki ya shafi da'awar mu ta sunna ko ko ya shafi ainihin 'yan siyasa ne ya ishe ka misali babu gwarzon da ya tsaya ba dan siyasa ba sarkin gargajiya ba akan kashe matar abubakar rimi duk 'yan siyasar najeriya ba su yi abubakar rimi kara sun fito ba domin gwagwarmayar gano suwaye suka kashe ta malam jafar shine wakilin da ya shiga ya fita ya shiga ya fita sai da aka zo tun ana yi mishi tawaya ana gargadin shi akan in bai daina maganan nan ba to shi ma fa za a gama da shi bai fasa ba aka zo ana rubutowa har sai da ta kai rubutattun takaddun da ake rubuto mishi ana gargadin shi game da kisan sa'adatu rimi sai da ya ɗibe su ya kai su hukumar 'yan sanda wurin dpo mafi kusa da gidan shi duk waɗannan al'amura sun fara a kano kowa ya san tashin tashinar da aka yi ainihin plateau tun daga ɓangarorin plateau kamar yalwan shandam da cikin garin jos malam jafar bai ja baki ya yi shiru ba sannan haka duk sanda kuke tafe da malam jafar in ya ga zalunci to zai yi magana maganar da zai kuma magana ta nasiha wato kai da shi in ka kifa to zai fito kuma zai faɗa shahararrun rahotanni ne a cikin jaridar daily trust da makamantansu weekly trust sun ta bayyana irin ɗauki ba daɗi da malam ja'afar ya hasaso gwamnatin jihar kano wadda yake wa aiki a wannan lokaci ta fara sauka daga abin da ta kira jama'a na zaluncin da kwankwasa yake yi domin ita gwamnatin ta zo ne da nufin kwankwasa ya yi zalunci to ita ta zo ta yi adalci ne don haka ta zo da malami ya zama mata shugaba to da ya fara hasaso haka bayan nasiha aka ƙi karbe sai fito na fito ya fito yana bayyanawa a lokacin wakilin da ya wakilci gwamnatin jihar kano wajen tattaunawar da malam jafar a ainihin jeren giyar jaridun da suka ringa fitowa shine kwamishinan yada labarai na wancan lokaci wanda shi ma dan izala ne a cikin tafiyar izala da shi aka fara duk da yanzu ya je ya durkusa gaban shehunan ɗariƙa na kano ya ce ya tuba sun tofa mishi albarka sun dafa kanshi allah ya kyauta to irin wannan malami shine ainihin ahalus sunna da ke garin maiduguri suka buƙaci cewa ya je rinka musu tafsiri ya amince zai je rinka musu tafsirin kuma ya rinka musu tafsirin a cikin ladabi da mutuntawa irin ta malam jafar kafin ya fara tafsirin nan sai da ya bi malaman maiduguri gaba ɗaya ya gaishe su gaisuwa ta girmamawa tun daga waɗanda suke ahalus sunna har 'yan tijjaniya sai da ya bi sarakunansu na gargajiya gaba ɗaya ya gaisa da su ya jinjina musu kuma ya yaba musu kuma ya nuna musu ya zo zai yi tafsiri a nan ƙasar ne ba don ya zo da wani abu wanda ba su da shi ba sai don ya zo zumunci ne ya kawo shi sannan ƙasar maiduguri da jihar borno gaba ɗaya ba ta samu malami irin malam jafar a wannan zamanin ba wanda ya nuna aikin da'awa aikin da'awa na hakika don ba tafsirin kadai aka tsaya ba ba karatun umdatul hakami kadai aka tsaya ba ba karatun ainihin littafin riyadu sali na kadai aka tsaya ba yakan sa a tara dukiya a je gidajen marayu a je kurkuku duk wanda ya ji za a zalunta zai je ya haɗa kai da duk wani wanda ya san cewa za a kwato wannan zaluncin ya bi hanyoyin da suka kamata har a kwato wannan zalunci sannan alheri ɗaya tamkar da dubu malam ja'afar ne ya kai shi mai duguri wanda har duniya ta tashi ƙasar mai duguri bai kamata ta manta da wannan ba shine malam ja'afar mahmud adam shine ya shiga ya fita da iyawar shi da mutuncin shi a wurin malaminmu muhammad zarban al-ghamidi shugaban dauran najeriya wanda shine limamin masallacin ainihin wato ku ba, kuma bosa na jami'ar islamiyya wanda zarba in ya ce ga kaza yana da wahala ka shawo kan shi sai da malam ja'far ya ɗauki wajen shekara uku yana lallashin zarba akan a yadda daura tana da muhimmanci a maiduguri bayan da aka yadda sannan aka zo mutanen maiduguri suna bincikar ta wace hanya za a yi daura shi ya nuna musu ko a samu wata tsararriyar kungiya ko a samu wasu mutane da za su tsayu a kai ya shiga ya fita aka zauna aka rubuta takarda aka kai gwauro aka kai mari aka shiga aka fita aka zo aka kawo daura mai duguri wanda wannan ya jaza mishi bakin jini mai yawa daga 'yan uwan shi da ya saba zuwa yana karantar da su bulogul marami a ainihin garin bauchi wanda can ma ana yin daura sai suka fahimci cewa shine ya yakice daura daga bauchi aka koma da ita mai duguri wanda hali ne ya kai a haka domin da mai maiduguri da bauchi duk ɗaya ne geographically in ka duba north east ne wato arewa ce gabas ce maso yammacin arewa a takaice waɗannan kaɗan daga irin gudunmawar da wannan malamin ya rinka yi kenan to ashe tare da girmama wannan da yawa malaman nan da 'yan tijjaniyansu da 'yan sunnansu ashe suna nan da yawanci sun ƙullace shi fata suke allah ya kawo wani sanadi wanda zai hadari a mota ko wata annoba ta fada mishi a ce ya mutu domin har sai suka rinka fitowa suna cewa menene karatu aka fi su zaƙin bakin kawai da iya hausa ayya baiwa ce zaƙin baki baiwa ce iya hausa ma baiwa ce tun da ka ga allah bai maka baiwa wani to sai ka ba shi wuri kai kuma ka je inda taka baiwa za ta bayyana ana nan malamin da tun muna yara ƙanana matasa muke karanta littattafan shi ba mu taɓa jin kaset don wa'azin shi ba sai gashi ya ce shi ma zai yi tafsiri kuma da me zai yi tafsirin wai da hausa shi ma ya iya zaƙin bakin ne sai gashi ya sai filaya a gidajen rediyoyi da sauransu aka rasa menene za a mai da shi dalilin tuhuma ana nan sai malam ja'far ya zo kan ayat da ke magana akan Allah a sama take Allah a sama yake shikenan sai ka samu hujja sai ka ta yadawa ja'far ta kafirta ja'far ta ce Allah a sama take ta zama kafiri ta yi wa Allah kujera shikenan aka yi ta yadawa sai suka ɗibo jiki 'yan tijjaniyan maiduguri suka zo suka haɗa kai da 'yan tijjaniyan kano suka zo suka kawo kara wurin mai martaba sarkin kano cewa ja'afar ya kafirta ya ce allah a sama yake aka gayyato malam ja'afar fadar sarkin kano ya zo ya yi bayani suka ɗibo jiki wajen su ɗari uku su suka zo 'yan ɗariƙar tijjaniya da magoya bayansu malam ja'afar ya tafi daga shi sai malam abdulwahab ya miƙe ga abin da ake tuhuma ka kace a sama allah yake ko kana da dalilai ya rinka shiga yana fita a cikin alkur'ani yana ruwan ayoyin da ke tabbatar da allah a sama yake wannan tattaunawar an sa ta kai tsaye wato live a tashoshin talbijin da rediyo na kano bayan duk an gama jawabi su kuma suka ce ai su sun zo ne ba su shiryo tattaunawa ba da haka aka tashi sun kunyata na kano suka tsaya a kano da fatawar cewa ja'afar ya kafirta jinin shi ya halatta na maiduguri suka wuce maiduguri da fatawar cewa ja'afar ya kafirta jinin shi ya halatta wannan kunji to ku karanta muktasar mai muktasar ya ce idan na ce zan kashe ka idan aka je gaba aka samu gawarka to ni ne prime suspect haka ya zo cikin muktasar mutum ya furta zan kashe ka kuma sai aka je aka samu gawarka to shi za a fara tuhuma a shari'a ba za a kamo shi a ce an kama wanda ya kashe ba sai a ce an kama wanda ake tuhuma don haka lallai mu ahalus sunna na najeriya gaba mu muna tuhumar 'yan ɗariƙar tijjaniya na kano da na maiduguri akan jinin malam ja'afar na biyu 'yan tijjaniyan kano suka sake cewa bai kamata a bar ja'afar ba shi da kishiya ba lallai a yi wa ja'afar kishiya lallai ne ja'afar yana cin karen shi ba babbaka dole a samun mai da kishiya to in za a yi wa malami irin malam ja'afar kishiya sai an koma baya an ga me 'yan Tijjaniyar kaduna suka yi 'yan Tijjaniyar kaduna yau kusan shekara talatin da ta wuce suka ce kaduna ta zama ta malam bakar gumi shi kadai shi kadai yake tafsiri shi kadai yake hadisi shi kadai ne malami 'yan boko duk wurin shi suke zuwa lallai aiwa abubakar gumi kishiya suka je suka ɗauko wani mai suna umarun sanda suka kawo shi bayan ɗan lokaci kaɗan su da kansu suka ga cewa wannan ba shi da competency mana ba zai iya gogayya da natsatsan malami tsohon alkali gogaggen mujtahidi wakilin rabitatul alamin islami a kujerar fatawa sai ga wannan motsatse ne don in ya zo shi zagi yake da ashariya na'am in karaya a wannan lokaci ka san irin yadda yake zagi yake da ashariya ba ma tafsirin da misalai irin na wanda ya zama halifan shi ba da haka su da kansu suka janye shi ba don ya mutu ba ana nan shine sai suka kawo dila sarkin wayo to nan ma dai bukata ta biya ba to wannan irin ka'ida ce 'yan ɗariƙar kano sai suka ce lalle a yi wa abubakar a yi wa jafar mahmud adam kishiya a kano to sai suka ce ga yadda ba a kishiyar na ɗaya duk inda ya je zai yi wa'azi a yi kokari a mai da wannan abin fitina ta hanya biyu ta hanyar jama'ar anguwa da hanyar hukuma da zaran an ce yau zai yi wa'azi a adakawa sai a je a gaya dpo a ce wani malami ne zai zo wa'azi in yi wa'azin za a yi yaƙi yan ɗariƙa a nan cikin garin zaria a zaria city bakin kasuwa sun taɓa man haka dama mu halin mu kenan in dai ka taɓo mu to lallai za ka ji haka ƙur'ani yake shekara ko dubu nawa ne in ka taɓo allah ana nan wata ran sai ya sauka a kanka wa'azi za mu a nan bakin kasuwar zaria jama'a sai kawai da a suka je suka ce ai wani malami ne zai ya zo zai yi wa'azi za a yi yaƙi za a yi kaza za a yi kaza suka je suka samu dpo na zariya sai je kama yaran da suke ɗaura lasifika sai kulle su unprofessional police officer kawai daga an kawo rahoto sai kama ka ɗaure da na ji labari ni kuma sai na tashi sai na tafi wurin area commander a cikin GRA muna zaune da area commander muna hira in fa mun ma wuce wannan ajandar sai gashi ya zo hajaran majaran wallahi wani malami ne gashi can zai wa'azi a cikin zaria sunan shi mala albani na kama shi yanzu yana sel ina zaune na rantse da allah a falon area commander da ya tashi a da alhaji suleiman sai ce to shi kenan je kaka sake shi sai tashi ya fita ya ce ka gani don haka sai ku ta ganin su basu da mutunci to annan ne sai wannan statement din ya ce they are unprofessional they lack professionalism ba su iya ba basu da gogewa yan al'ada ne shine dan al'ada ne da an kawo mai magana sai ya dauka madadin ya bincike sai suka ce to duk inda malam ja'far zai wa'azi a kano a je a gaya dpo don haka ya amfani da hukuma sannan na biyu a je a ziga 'yan anguwar su ce ba su yadda ba sai a aika da 'yan tauri da haka duk inda aka je za a yi wa'azi sai 'yan sanda su yi marmaza sai su kira malam jafar su ce a akwai security alert an ce za a yi fada an ce za a yi fada kafin wata biyu da wannan abin nasu shi shikenan sai labari ya zo ai duk inda malam jafar zai wa'azi to fada za a yi don haka da an ce malam ja'afar zai wa'azi anguwarku kana tarauni sai ka kwashe iyalanka sai ku haye gada sai kun ji abin ya lafa ku na sannan ku dawo saboda kawai an firgita atmosphere an rikita tunanin mutane madadin wanda ya zo ya ce maka za a yi fada kai ne dan sanda sai ka tsaye da shi eh, da za a yi fada mu je a nuna mana da waɗanda za a yi fada tun da an ce za a yi fada to za a yi fada kagan aka gane wannan theory mu ma goban aka ce za a saka ƙuri'a sai mu ce wallahi za a yi tashin kiyama wallahi za a yi fada za a zubar da jini jini zai kwarara tunda dai propaganda tana sa a fasa abin da za a yi saboda haka mataki na farko kenan na kishiya mataki na biyu fa suka ce duk inda ya wa'azi in har ya nasara to a je a yi wa'azi da za a warware wannan mataki na uku fa shine a gina masallacin juma'a a tsallaken titin malam ja'afar waɗannan su ne hanyoyin da 'yan tijjaniyan kano suka ce a ɗauki matakin yi mishi kishiya akid sai muka ga 'yan tijjaniyan kano sun haɗa kai da masarautar kano sun yi nasara a da dama daga cikin waɗannan manufofi nasu 'yan tijjaniyan kano sun haɗa kai da hukumar 'yan sanda ta kano sun cimma manufofin nan nasu da dama 'yan tijjaniyan kano sun haɗa kai da gwamnatin dr ibrahim shekarau sun cimma waɗannan manufofi nasu da dama ina muka gane haka malam ja'far yana da sassauci sassauci fiye da irin wanda mu muke da shi mu a nan garin ahli sunna ba ma kaiwa sarkin zazza wani limami ya dora mishi rawani sam ba mu yadda ba don ba inda aka faɗa haka a cikin addinin musulunci malamin sunna ya je zauna sarkin gargajiya ya naɗa shi limami wannan bid'a ce ba a taɓa yin ta ba sai a wannan kasar ba mu yadda da ita ba amma hatta ya tamasha ma'al waba har yadda al'amari zai tafi a zauna lafiya sai malam ja'afar ya sassauta da inda za su bude masallaci sai a je a zauna sarkin kano da waziri da malaman fada su ainihin sa ya karanta hudu ba ya yi alwala a gabansu to yanzu dan Allah ne yanzu aka ce ya alwala a gaban sarkin gargajiya ni alwalar da ya iya ba irin ta nake ba ta ga matsala ta faru irin sallar da yake ni ban yadda da irin ta ba ba irin ta nake yi ba kaga ashe dole tun kafin in fara sallar sallah ta ta zama penalty hudu ba ta ba irin hudu ban limamin shi bace ashe in na ce ina jiran sai wani sarkin gargajiya ya nada mini rawani ashe ya kamata in san kafin ya naɗa raunin ya kwance domin na zo ne hudu ba mai waje ya shigo ciki ko mai gidan shi ya shigo ciki da zai bashi albashi ko kwangila amma saboda yanayin ya tafi tare da haka sai malam ja'afar suka sassauta in za su buɗe masallaci sai su je ainihin su ba da limami to limamin ƙarshe da haka ta faru ni abokina ne tare muka girma da shi kuma tare muka yi mafi yawancin makaranta da muka yi a kano shine malam nazifi shi ma khirrijin jami'ar islamiyya ne aka je aka kai shi ya kwantar da kan sarki ya naɗa mishi rawani ya yi alwala aka ce eh, ya iya ba dole ba malamin sunna ya yi alwala a gaban sarkin gargajiya dole ya ce ya iya saboda qur'ani da hadisi aka ciro ta aka ce ya yi hudu ba ya karanta aka ce ta yi khirrijin jami'ar islamiyya qur'ani ne akan shi izu 60 dole ce ya iya dan in ya jawo ta ba za a iya karasa ta ba a fadar don haka karshe aka ce eh ya iya ya ci aka nada shi masallacin ba gwamnatin kano ta gina ba ba masarautar kano ba ahalus sunnan kano suka gina suna da certificate of occupancy suna da ainihin izini daga hukumar gine-gine suna da izini daga hukumar ba da izinin gina masallatai da makarantu ta masarautar kano da kuma hukumar ba da izinin gina masallatai da makarantu ta gwamnatin jihar kano duk ka'idar da ake bi sai da suka bi wanda mun za mu gina masallaci nan ba ma yi wannan masallacin ba ruwanmu da wani wanda ya isa ya zo rushe shi wannan masallacin namu jama'a ba shi da cfo kowa ya ji wadda ta ba mu filin kawai da muka zauna da lawa aka rubuta yarjejeniya shi kenan gini kuma injiniyan mu ya tsara mana yadda muke so wanda ya isa sai zo ya ruse shi mu ba mu da regard ga waɗannan abubuwan mun faɗi wannan ne don kowa ya san mu ya muke to saboda haka haka al'amari ya faru kuma haka ya biyo baya aka naɗa liman malam nazifi ya je ci gaba juma'a daya biyu na uku kawai sai aka ce sarkin kano ya naɗa dr yusuf ali a madadin malam nazifi tsakani da allah ba fitina ba ce a ɗauki masallacin 'yan izala limamin izala a je a saka bakin arne irin dr yusuf ali wanda masarautar kano da kanta sai da ta fitar da fatawa cewa kafiri ne duk malaman kano sai da suka haɗu a kan cewa yusuf ali kafiri ne amma saboda haddasa fitina daga masarautar kano aka ɗauki dr yusuf ali aka ce an kai shi wannan masallacin me yasa ba za a tuhumce ku cewa kuna da jini akan kisan